kamar daidai shirin gani da ya ke cewa 'yan sandan kwantar da tarzoman wato mobile police ne suka fara kusa a wani yunkuri na kwato gari mobi da yanzu haka ma ke hannun 'yan bindiga masu tada kayar baya na boko haram. Eh to yanzu so eh, mobile police sun wuce inda sojoji suke a mututan maya yanzu suna faka suna zuwa har wurin eh, mobile police har su je akwai garin da ake cewa kasuwan dare ta wannan mangare amma soja ba su iya zuwa ba a yanzu yadda ake. wallahi sun kokori wallahi mobile da an bar mana su da ya ci mana ai su da farkon wan suna ya eh, suna koyi yan boko haram ne da su ne aka ba su kayan aiki wala da da ba mu samu na ba san ma to ko shin ma yankin ke bukata ne daga jami'an tsaron malam Ahmad Sajo wannan asalin yankin Mobin ne da dai za a magarin kawanya ne a zo a same su a fidda su a fidda su garin a karbe mana garin mu a maida mana hannun mu mu abin da muke roƙo kenan fatar da muke yi kenan ko da yan sanda ne ko da sojoji ne mu addu'ar da muke ubangiji Allah ya ba duk wanda ya karɓa mana garin mu nasara su karɓe garin na a hannun mutanen nan shi ne roƙo da muke wa Allah. To sai dai kuma ga masana haka tsaro a ƙasar irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase na maganin akwai rawar da 'yan sandan kwantar da tarzoma za su iya takawa a wannan fafutuka. Ba abin da zai hana su yawa. Ba abin da ai idan ka duba ka gani duk bakin kwantar da tashi-tashi na da yake faruwa a duniya ana teban 'yan sanda ai mafi makamanci mobile a kowane ƙasa a je a haɗa su da sojoji su kuma sukan taka rawa rawan gani mai albarka kuma kada mu manta a yakin basasa da aka yi a Najeriya ai daga farin farko an yi irin wannan buguzunzum wadda sojoji suka so ja da baya suna ta ba da excuses na abubuwa da yawa a wannan zamanin ma 'yan sanda a Najeriya su suka fara karfin halin da suka jajirce daga nan sojoji suka ga za su ji kunya su ma kuma suka biyo baya aka kuma samu nasara a irin wannan abu. Ya zuwa da lokacin aiko da wannan rahoton 'yan kungiyar ta Boko Haram na fa ci gaba da aiwatar da tsarin shari'ar su inda ma har suka fara aurar da 'yan mata da kuma wasu matan da mazajensu su so gudu kamar yadda shirin gani da ido ke cewa. zuwa suna kakkama 'yan mata kanana kanana saboda shi da mata masu aure da mijinsu ya suka tafi. haka suka Allah kyau eh wallahi yanzu eh, da an an tambaya ina mijin ki mijin ki in kin ce mijin ki bayanan shikenan dai sai sai ta mijin bayana dama da gutu ne ba daura miki aure kawai da wani daban haka suke eh wanda gwanda da gutu dama da gutu ne ba da mota dauki aure kuma daura mata wata in yare da ta kai shekara goma kawai sai ta daura masa aure kawai Ibrahim Abdullahi Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya